Da taken kungiyar tarayyar Afirka ne aka soma bikin buɗe taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka karo na 33 wanda ke matsayin taro mafi mahimmanci a tarihin wannan kungiya mai shekaru 56 da kafuwa kasancewarsa wani lokaci na soma zartar da yarjejeniyar kasuwanci ta bai daya Zelekaf wacce a karkashin ta kasashen Afirka suka amince su cire dukkan wani takunkumin da ke kawo cikas wajen gudanar da harkokin kasuwanci a tsakanin su Saboda haka shugaban rikon kungiyar ta AU wato shugaban kasar egypt abdel fattah al-sisi da ke jawabin bude taro ya bayyana fatan ganin yarjejeniyar ta soma aiki a zahiri a ƙarshen wannan haduwa السيدات والسادة أود أن أختتم كلمتي بتأكيد حرصي كرئيس للاتحاد الإفريقي على الخروج من اجتماعنا اليوم shugaba isu muhammadu na nishar mai masaukin baki ya bayyana cewa fara aikin wannan yarjejeniya wani mataki ne da ke ba da damar soma mayar da hankali wajen wasu muhimman ayyukan da kasashen nafiyar afirka ke hangen kaddamarwa a nan gaba cikin su har da shirin shimfiɗa layin dogo irin na zamani da shirin buɗe jami'ar haɗin gwiwar kasashen afirka da batun ullo da dubarun sarrafa ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da shirin kafa kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na haɗin gwiwa da batun samar da fasfor ɗaya tilo domin al'ummomin Sans infrastructure routière, ferroviaire, portière, aéroportière, énergétique et de télécommunications, la zone de libre-échange continentale sera une coquille vide. A nasa jawabin shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya bayyana cewa samun nasarar yarjejeniyar Jalekaf wani abu ne da ba zai tabbata ba muddin ba a sakarwa jama'a 'yancin kai da kawo a tsakanin kasashen nafiyar ta Afirka. Saboda haka ya yi kiran shugabanni akan bukatar duba wannan batu cikin gaugawa. La zone de libre-échange ne pourra être effective si l'on n'ouvre pas les frontières aux Africains. Il est en effet paradoxal et inexplicable que les Africains se sentent encore étrangers chez eux ci gaban da ake fatan samu a ƙarƙashin dukkan kudurorin da ƙasashen afirka suka sa gaba wani abu ne da ya danganta da makomar kudurin wanzar da zaman lafiya da nafiyar ta bayyana fatan cimma nan da shekarar 2023 in shi shugaban hukumar gudanarwar ƙungiyar tarayyar afirka yana mai bada misalin yadda rikicin boko haram ya hana wa manoma da makiyayan kasashen nijar da chadi da kamarun zuwa cin kasuwanninsu na fil azal da ke najeriya dans ce Notre défi majeur est de réaliser de manière concrète l'autre projet phare de l'agenda 2063, celui de faire taire les armes a l'horizon 2020. A wannan farkon wannan haduwa kasashen Najeriya da Gabon da Equatorial Guinea da Jamhuriyar Benin sun rataba hannu akan wannan yarjejeniya abinda ke nufin a yau kasashe 27 ne suka amince a soma wannan tafiya. Shugabannin kasashe da na gwamnatoci kimanin 30 inda suka halarci bikin bude wannan taro na ci gaba da tantaunawa a tsakanin su Ana sa ran za su kira taron manema labarai a yammacin wannan Lahadi. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar